A yau wannan darasi namu zamu koyar da jima'i zamu koyar da kwanciyar jima'i wato ware ƙafa wannan darasi namu ya kasance a lokacin da mai gida zo zai sadu da uwar gida ce uwar za ki kwanta kamar kwanciyar da aka saba yi wadda ba wanda aka koya ma kowa ya iyata. a lokacin ne za ki ware kafafinki shi kuma mai gida zai samu kan azzakarin shi yana sa ya sa a kan belinki yana dan wasa da shi yana yi a hankali a hankali yana gogawa a ƙofar farjinki yana yi yana yi a hankali har ta kasance yasa ke kuma a wannan lokaci buɗe ki za ki sosai ki ba shi balans a lokacin shi kuma yana sawa yana fitarwa yana yi ke kuma kina ƙara buɗe masa ƙafafun wannan darasi namu muna koyar da shi ne ga dukkan mai aure na gode